Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sha bakwai, ashirin da biyar da sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗaya da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da dalar da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji yadda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta mayar da wasu 'yan kasarta da ke da suka dumfari ƙasar Algeria da niyan yin bara. Sai kuma yadda ma'aikata a jihar Niger suka durkusar da ayyukan jihar musamman asibitoci. Idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton akan wasu kayayyaki miliyoyin nairori da hukumar kwastan shan jihohin kudancin Najeriya ta kame. sai usman ahmed kabar ya shigo da shirin sannan na kasa ba kasawa ba akwai sharhin jaridun ghana kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ghana kasar da tattalin arzikinta shine na biyu a girma a yammacin afirka ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki lamarin da shugaban kasar jan dramani mahama yake azawa kan zagon ƙasa da tsageru suke a yankin naji delta na najeriya a baya kasar ghana ita ce kasar da tattalin arzikinta yake haɓaka sosai a yammacin afirka amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kuɗaɗe da gwamnati ƙasar ta buga fiye da kima da faɗuwar farashin kayayyakin da take fitarwa ya sa ta karɓi bashin dala biliyan ɗaya daga babban asusun ba da lamani na duniya imf A jawabinsa na makon da ya gabata, shugaban ƙasa Jan Mahama ya zargi rashin wutar da ake samu a Ghana da cewa ta samo asali ne da katsewar samun man da ake a Najeriya, wanda shi ne ake amfani wajen samar da wuta a Ghana. Katsewar samar da mai da Mahama yake magana ta fara ne a farkon wannan shekara lokacin da tsagiyar Niger Delta da ke kiran kansa Avengers suka fara fasa bututun mai tare da lalata wasu kaddarorin mai a yankin Niger Delta. shugaba barack obama ya ce a amurka za a iya samun karuwar zaman ɗarɗar tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar ƙasar al'amarin da ya ce zai iya faruwa a wata mai zuwa ko baɗi ko kuma kowane lokaci a yammacin jiya laraba ne shugaba obama ya yi wani zaman tattaunawa na tsawon awoyi hudu a fadar white house da shugabannin 'yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministan shari'ar amurka loretta lynch da wasu wakilan kungiyar fafutukan kare bakaken fata da ake kira black lives matter da turanci tattaunawa wadda ta biyo bayan tashin hankalin da ya faru ne a makon da ya gabata ciki har da wato kwantan baunin da ya kashe 'yan sanda biyar fararen fata a garin dallas na jihar texas wanda wani dan kishin bakar fata ya yi bayan da ya fusata da kashe wasu bakakin fata su biyu 'yan sanda suka yi a minnesota da louisiana obama ya ce kokarin da ake na kawo karshen wannan lamari ba zai yi tasiri lokaci ɗaya ba saboda ya samo asali shekaru da dama da suka gabata Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya half Ladso ya yi kira wa gwamnatin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki wa ƙwarin matakai na gaggawa kan Sudan ta kudu da za su haɗa da azawa ƙasar takunkumin ƙin sayar mata da makamai ganin yadda yaƙi ya ɗaiɗaita ƙasar. Da yake jawabi ga kwamitin jiya Laraba, Mr. Ladso ya yi kira ga wakilin kwamitin waɗanda a baya suka bayyana kan tasirin ɗaukar wannan mataki amma kuma suka sake shawara yanzu ko da yake ya yarda cewa barazanar ɗaukan wannan mataki bai yi wani tasiri ba kan daƙile faɗan a halin da ake ciki kuma amurka ta tura sojojinta arba'in zuwa babban birnin sudan ta kudu biyo bayan tashin hankalin da aka kwashe kwanaki ana yi wanda kuma ya sanadiyar rayukan ɗaruruwan mutane da kuma fargaba faɗawa yakin basasa kwamandan rundunar sojan amurka da ke afirka ya ce an tura sojojin ne zuwa birnin juba domin su kare ofishin jakadancin amurka da taimakawa ma'aikatar harkokin wajen amurka wajen fitar da wasu kananan ma'aikatanta da ke kasar. a jiya ne rasha ta hana shugaban majalisar gudanarwar kafofin yada labaran amurka jeff shell shiga kasar wadda majalisar ce murya amurka ke ta bayan da aka hana shi shiga kuma an tare shi ana masa tambayoyi na wasu sa'o'i da yawa jeff shell shine kuma shugaban kafar watsa labarai na nbc kamfanin dillancin labaran rasha ya fitar da rahoton da ke cewa jami'an rasha sun saka sunan shell cikin jerin sunayen mutanen da aka haramta wa shiga kasar ta rasha saboda rawar da yake takawa na yada propaganda kan rasha jami'an rasha sun fitar da shell daga kan layi na masu shigowa a filin jirgin sama a yammacin talata duk kuwa da yake yana rike da vizan shiga kasar shella ce an rufe shi a ɗaki na tsawon sa'o'i kafin jami'an su saka shi cikin jirgin da zai tafi amsterdam shugaban ya faɗa wa abokin aikinsa cewa an faɗa masa cewa an haramta masa shiga kasar rasha har abada ministan harkokin wajen rasha ya ce an hana shell shiga rasha ne saboda shine shugaban ma'aikatan yada propaganda amurka To madalla, waɗannan labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. To bari mu fara kawo muku rahoton yadda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tallabo keyan wasu 'yan ƙasar dawowa gida daga hanyar su ta zuwa ƙasar Algeria yawon bara. Sai dai kuma ta ba su jarin yin sana'a ga tamar a ba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. malama rakiya na ɗaya daga gungun matan da suke aikin mai ai alije da abin da ya sa matsala ce kawai ta sa aka je alije matsala kamar ta abinci gaskiya bara ce muke to ni yanzu ba na karra ba matan da duka sati na ɗaya sati na ɗaya laka aka kamo ni a aka da mu dai tun da muka zo da aka kama nan gurin shaidai wannan guje da aka sai sayo aka ba mu ita aka ce jari ce mu juyawa saboda kalam ko. Sufiyanu Usman shine mai gari na garin Eldawa. Kamar magabatanmu da suke wayar mana da kai da 'yan furujika da suke zawa suna dan tallafa mana game da harkokin ta kuma suna waya mana da kai bisa da irin sharuɗan haɗaɗɗaren da ake samu akan hanya. shi ne sa abin Allah ubangiji sa ya sauki munan gurin an ba su gahi nan kayan sana'a ta hannu aikin mai Rojiti ta tallafa mana. Ita kuwa Zulai ta bayyana cewa babu ce take kai su ƙasar ta Algeria suna bara. Mm, Miji na minta ya bar min yara. Da iyali ban na abinci da su na je nema. Na je na yi bara. Na yi bara aka bani. a bani an aiko musu a bani an aiko musu ya aka kamo ni. Malam Nura kawa ya yi da gwamnati ba ta yi musu adalci su da aka hana zuwa wajen tallafin da ake badawa. Mu gwamnati ya ta ce kalmaje kuma in sun zo an biyo su da kudi an ba su taimako mu da muke gida ba a bamu ba komi yanzu haka hukumomi a jamhuriyar niger sun kara karfafa matakan tsaro a arewacin kasar nan tamar abari sashen hausa na murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger to allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan allah allah

jikan sani aliyu dandaho yanzu a can jihar naija ko ma'aikata ne suka durkusar da ayyukan gwamnatin jihar mutanen kuma da suka fi wahala su ne waɗanda ke da majinyata a asibiti kamar yadda mustapha nasir ba tsari ya aiko a cikin wannan rahoton sunana suleiman ya bagi mu dai yajin aikin nan mun dan samu tangarɗa a ciki da muna cikin ibb asibiti kuma likitocin suka koro mu akan yajin aiki asibitin gwamnati kenan suka koro mu so yanzu kuma muka koma asibitin kuɗi kuma yanzu gaskiya muna cikin wahala ma da yanzu a takaice amma mara lafiyan ka yake to mara lafiyan ma an ce aiki za a mata kusan dubu ɗari da hamsin suna na ɗan lami abdullahi mabo don allah don annabi a harkar wannan asibiti a taimaka ma talakawa idan ba ka da hali asibiti a rufe ke wanda suke da hali suke ɗaukar mutanensu su kai asibitin kuɗi kungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ce babu ja da baya har sai gwamnatin jihar ta biya masu bukatunsu. In ji shugaban kungiyar na jihar Niger, Kwamarat Yahaya Idris Indako. Ba lokacin janyen aikin, lokacin janyen aikin yana, yana, yana game da gwamnati. Amma sun ce babu kuɗi ne, ku ba ku yadda ba kuɗin ba. Ba ta ya za mu yadda akwai kuɗi da yake kuma an ka ba bailout. Yajin dai ya haɗa har da ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnatin Kwamaradinu Satanimu shine shugaban ƙungiyar manyan ma'aikatan ta TUC ba mu taɓa samun nasara wani yajin aiki kamar yadda muka samu a wannan lokaci ba mun samu ɗari bisa ɗari. jibril baba inda shi ne sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar niger. an da kotu da aka je ai in aka da da expert order eh, ai bai kamata a je yajin aiki ba kenan an tsaye da shi ai doka ne. To sai dai a lokacin da yake mai da martani a kan batun kotun shugaban kungiyar kwadagon kwamarat yaya Indaku ya ce ba su da labari domin kuwa ba su samu wata takarda daga kotu ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Allah kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce nan karfe uku na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Kasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun fara hira ne da barista Garba Shehu inda yake mana bayani dalla-dalla game da doka da kuma tanadin da ya kamata a ce an yi nakasassu a Najeriya domin su masu wataya kamar yadda kowa yake watayawa a kasa a matsayin shi na ɗan kasa duk da yake akwai wannan abu a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya amma akwai buƙatar ya fito karar a nuna da su ake kuma su ne ake ƙoƙarin a kare na musamman. Barista ya tsaya ne a inda yake magana bayyana cewa akwai sana'o'i da yawa da nakasassu za su iya yi inda kuma ya ci gaba da bayanin sa dalla-dalla kamar haka. Amma idan ba wanda zai kare musu muradinsu a cikin gwamnatin to ba za a san da su ba. Mm, to ya kamata ya kamata kamar yadda aka ce idan aka maganan a koya musu sana'o'i duk za a iya koya musu sana'o'i amma sai san shiga gwamnatin su ga yadda ake a samu wanda zai rinka kare musu ba ko wanda zai kare musu mutunci ban yana cikin gwamnatin. Amma idan nasu yana ciki shi ya san ina ne da wane da wane ne da wane ne da wane ne da wane ne za a ɗauka a zo a samu aikin da za a ba su su kuma su samu su kawo ɗansu hmm. sana'o'i ya kamata a koya musu kwarai da gaske domin a rage yawan shi a rage yawan bara da sauran da shawartar da suke yaka eh. amma su misali eh. kai kana ganin su su kuma ta bangaren su kasan an ce an bi taɓa rawo a bi ta mabi sawu su suna da wata matsala eh. kake gani su ma masu na kasar a'a ba ai wato kasan wato ita me zan iya yanayin yadda society ne yake hmm, mutane shi yake shi yake fito da irin mutanen da irin za su fito amma bayan yadda za a yi idan mutumin da yake tunanin cewa yana jira sai dai a bashi mm. Allah ya kawo mishi hanyar da shi zai yi zai zama ya zama abin da ake kira wealth creation ya shiga ciki eh. a cikin masu yanayin da suke irin wanda suke da hanyoyi da za su yau za su kirkire na samun na samun abin da za su rufa mu kansu asiri da ma waɗansu mm. ai ga za a samu matsalar ba za a samu da ya san zai je nema aiki ya samu to kaga ya san zai nema aiki ya samu kuma in yana neman magani ne ya san ma zai je asibiti zai samu yin mm. wani abubuwan dukkan su za ga ba su da wani matsala gaskiya haka To, to mm. misali za ka ga bayan maganan bangaren gwamnati da maganan shari'a misali masu hannu da shuni a ganin ka akwai rawar da za su iya takawa? Ko ko za su jira ne sai gwamnati ta ba da doka da sauransu? A'a wato ai mu dama babban matsalar mu. Mm. Babban matsalar mu kenan a Najeriya. Mm. Harta masu kuɗin masu suna suna jira waɗansu abubuwan ma da ya shafe su masu suna jira sai gwamnati ta ce musu. Gaskiyar magana shine in ana so a taimaki na ƙasasu a Najeriya gwamnati ta kaɗai ba za ta iya ba. Haka. dole sai masu arzikin nan eh, masu hannu da sunan nan sun taimaki gwamnatin nan mm. wajen kuma da ma muna da abin da ake eh, initiative eh, ya kamata mm. ya kamata masu hannu da shuni ne masu fara kirkiro da wayannan abubuwan so daga baya gwamnati ta shiga ciki mm. ta inganta kila su ma sai zama musu hanyar samun kuɗi su kansu yawwa kaga idan suka zo suka suka fito da mutanen nan har suka koya musu hanyoyin sana'an nan suka buɗe musu wajajen yin sana'an nan kaga wata gwamnati ma ko da gwamnati bata sa hannu a ciki ba a waɗansu abubuwan za ka gwamnati ce mm. tana son a siya a wurin su kaga an ƙara musu ƙarfin gwiwa an ƙara musu ƙarfin gwiwa saboda haka to mu babban matsalar mu gaskiya a Najeriya yanzu musamman arewacin um, Najeriya inda nakasassun nan suka fi yawa hmm. gaskiyar magana shine masu hannu da shi nan ba sa taimako sun tsaya ne eh. suna sa sirrin sai in ma za a taimaki nakasassun sai dai gwamnati ne eh, gwamnati eh, kamar yanzu a Nasarawa jihar Nasarawa gwamnan Nasarawa ya yi makarantar da take magana ta nakasassu ce musamman tasu kwanan nan wanda mun ma sa shi a cikin shirin nan irin irin waɗannan hmm. abubuwan da ake ta kiran cewa mutane su yi wasu kuma suna cewa a ah, to ai ya kamata a haɗa nakasassu a cikin irin makarantun da kowa yake ne ba a ce an ware su ba sai a kawo malamai na musamman kamar irin nan kasashen kaga nan a amurka eh. inda na zazzagaya a nan makarantu zaka ga cewa ga nakasashe a cikin aji nan gefe eh. sannan kuma ga masu lafiyar sannan shi eh. wannan nakasashen ga yana da malami da yake special teacher ake kiran su teachers irin na musamman ne malaman kaga kamar su yadda suke a amurka yadda ka bada misali da amurka kaga da nakasashen ne mai lafiya duk an saka su a aji aji guda mm-hmm. kaga sun girma tare abokan juna ne sun san halin juna sun za su suna mutunta junansu suna yi kyama babu kyama mm. to amma mu nan ana nuna maka ne ma kar ma ka je kusa da mm. eh, na kasashe haka so kaga kaga zai kyau idan bai kamata a ce an ware musu makaranta ba gaskiya mm. ya kamata a ce an saka su ne a ciki na sauran makarantun su ma a samu a yi musu kamar yadda ake yi irin wannan tsarin na amurka mm. to kaga idan aka tashi su kansu ba za su wani mutum ba zai zauna abinda batu bature yake kira inferiority complex mm, ya ji cewa an fi saboda yana da yawwa yana tunanin an saboda yana da wannan kasa na kasan mm. nan kuma ba shi ne ya samu kan kanshi ba Yes. Eh, to uh, kusance daga karshe-karshe uh, su kuma al'umma din misali zaka ga mutum ne ya haifi yara ɗaya sai ya zo da nakasa sai ka ga kamar hankalinsa ma bai cika zama a kan shi ba. Shin mm. kana da magana da zaka yi a kansu su kansu iyaye domin ina ganin kamar suna taka rawa su ma wurin sa wa 'ya'yansu ji lalle an fi su ɗin. Eh kwaye da gaske saboda bayan da zaka yi ɗafa in ka riga ka haife shi bayan da zaka yi da shi ɗanka ko ta ya zo kuma kaga iyaye ne ya kamata ma su nuna tun daga gidajen su cewa idan Allah ya jarabce ka ya baka da kasashen ka nuna da kasashen da mare lafiya da mai mm. lafiya ka mm. nuna babu wani bambanci tsakanin su in iyaye ko suka nuna bambanci tun daga nan to kaga yaro zai tashi da wannan tunanin cewa an fishin koma a gidansu mm. bare a waje to kaga zai hayya girma balantana a waje Mm. to ko in ta kai ga iyaye ma har eh, iyaye sun fara nuna ma yayansu cewa wani ya fi wani saboda kawai ga yadda ya taso wadda ba shi ya makan shi ba ai kaga wannan wannan iyaye sun sun kirkiro wani matsala wanda har abada ba za iya ba za iya kauce mishi saboda haka iyaye ya kamata su su yi nazari da duka da ne ko ya ya fito Allah ne baka shi ba yadda zaka yi da shi mm. kuma shi Allah na tuba abinda ake tunani iyaye suke ma ake akan ce akan ce baka san ma wanda zai maka addu'a ba mm. haka ne ya tayi wani kasashen sai shi kasashen ne kuma Allah ya shirye shi mm. kaga shi ne kuma ya zama na kirki a gidan to duk Allah kuma zai iya jarabtar mutum da irin wannan so saboda haka ni ina gani gaskiya babu bambanci tsakanin kowane irin ɗa ko yaya ɗa ya zo ɗa ne ɗa ta jinin ka ne kai ka bi shi hmm. ya kamata a kauda irin wannan bambancin haka Eh, su eh. kansa al'umma za ka ga cewa yanzu misali sai wani ah, mai nakasa kila a ce misali gurgu ne ko kuma makaho ne ya yi karatunsa ya gama sai ya fito ana ta hada-hadar siyasa sai ya fito takara kana ga mutane za su zaɓe shi? Eh wato wato mutane abin da kamata mutane su lura ya kamata mutane su tunanin cewa a duba halin mutum ne tukuna ba yadda yake a tsaye ba. Haka. sai ka zaɓi mai eh, sai gashi nan muna ana muna ana jama'a na ba ba babban riga kenan da karkata hula ba yawo eh. wai ga gani sai wai akwai ni kira da ya akan cewa fankan bankan ba ne kilishi eh wai ai da can tsoro mutum to kaga sai ka ga wani na kasashen ko makawan ne ma ya ma mai ganin tunani da mm. hangen nesa kuma zai iya ma ma mutane abin da suke so saboda haka mutane su rinka lura cewa ba wai ba wai sufan jiki bane kawai ba abin da ake kira form ba mm. shi ne mutum ba gaskiya to barista daga karshe ka rufe mana yanzu kana da wani kira na musamman da zaka yi musamman akan gwamnati musamman akan harkar abin nan ya tsaya mun a misali akan maganan wannan dai doka doka da za ta kawo ta kare musuluncin eh. su wanda kamar yadda kace ita ce salar komai aka yi musu to an dora su a turba sai dai ya zama sauran ya rage abin da za kwarai da gaske to abin da ni dai zan roki har yanzu zan roki majalisun mu ne na tarayya ba za mu gyara tsarin mulki ne kawai da muna tare da za mu gyara harkar zabe ba ko yadda za mu harka a gyara yadda za a yi a raba kuɗin ƙasa mm. ya yakamata kamata waɗannan na ƙasassu su ma a taimake su a gyara tsarin mulkin nan duk da cewa tsarin mulki bai bambance tsakanin na ƙasashe da mai lafiya ba ya ce duka 'yan najeriya ne kowane 'yanci da aka ba kowa kowa yana da shi amma ya kamata dan a taimake su ya kamata a fito da wannan abun baro-baro a tsarin mulki a nuna cewa ya kamata a ɗauki wani kaso na mm. mukamai ko a gwamnatance ko ko a wadansu hukumomi mm. ya kamata a nemi wani ƙasassu wanda suka cancanta mm. a zama cewa an saka su a cikin wannan zai taimake su kwarai da gaske haka gaskiya ne idan idan zai taimake su kwarai da gaske tunda kaga a baya a baya an yi haka gwamnan jigawa sila lami da ya taba bawa da mukami babba ga wani wanda yake akan wilce yake irin kujerar nan ta guragu ah, sannan kuma eh. yanzu ga shugaban najeriya na yanzu ya bada wani misalin eh mm. to gan aka haka an taimake su duk inda suke tunanin cewa suna da wanda suna da wani kuka suna da wanda za su je su kai ma suna da wanda za su kai ma kuma idan gwamnati tana da wani tsari na wanda ya shafi mu da su kaga shi za a yi amfani shi ya san wanda zai kira ya za a yi a tsarin nan kuma yadda abun zai fito ya taimake su gaskiya to muna godiya barista shehu sosai da ka samu damar magana domin Allah ya saka da Na kwarai kabara To a madadin barista Garba Shehu da ya samu damar tattaunawa tare da mu sai mu ce masa muna godiya kwarai da gaske a cikin shirin na kasa ba kasawa ba sai wani lokaci. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Mahadallah Usman ahmad Kabar kenan aka saurara da shirin sa na kasa ba kasawa ba. Yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. não para o jaridar Guardian Times wacce ta yi kanin labarai mai cewar a shirye muke mu gudanar da zaɓe a ranar bakwai ga watan Nuwamba in ji hukumar zaɓe. Jaridar Guardian Times ta ce hukumar zaɓe ta kare shawararta na gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu ranar bakwai ga watan Nuwamba a maimakon ranar bakwai ga watan Disamba da aka saba yin zaɓe a Ghana. Jaridar ta ce duk da cewar tulin mutane ne suke nuna shakkunsu ko yalla zaɓe watan Nuwamba zai yiwu. Jaridar ta ce shugaban sashen sadarwa na hukumar zaɓe Eric Jakwasu ya ce zaɓe a cikin watan Nuwamba abu ne jarida zai yiwu sai dai jaridar ganyen times ta kara da cewa babban jam'iyyar hamayya da wasu kungiyoyin jama'a su ne suke nuna shakkunsu amma hukumar zaben da tana kan bakanta sai kuma jaridar da daily graphic wacce ita kuma ta rawaito kira da kungiyar sarauniyoyi ta jihar greater accra ta yi zuwa ga majalisar dokoki cewa ta hukunta wakilin mazabar asin central kennedy a japan bisa hurucin da ya yi na ɓaci ga shugaban hukumar zaɓe cewa sai da aka yi jima'i da ita sannan aka bata wannan mukami jarida ta ce a faɗar sarauniyoyin dai mataki da majalisar dokoki za ta ɗauki a kan wannan ɗan majalisa nata zai zama darasi ga 'yan baya jaridar telegraphic ta ce sarauniyoyin dai sun yi wannan kira ce a wani taron 'yan jarida da suka shirya a birnin accra don bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman ɗan majalisan wanda ke zama cin mutunci ga 'ya'ya mata jaridar ta ce wani taron gangami da aka yi na siyasa a birnin kumasi nan ne kada ya japan ya je ya yi wa'annan hurici wanda ya sha tofin alatsi ne a wurin ɗaiɗaikun jama'a da ma ƙungiyoyi har iya jaridar telegraph ta bugo a babban shafinta cewa marasa rinjayi a majalisar dokoki sun yi kira ga shugaban kasa john rahman muhammad da ya naɗa minista a sashen wutar lantarki a mataki na gaggawa wanda zai aiki tukuru ya magance kalubaloli na wutar lantarki da kasar ke huskanta jaridar ta ce marasa rinjayin sun ce wannan hukuma tana da muhimmanci ga baki ɗayan sassan tattalin arzikin ƙasar don haka wannan sashe na buƙatar ƙwararren hannu wanda zai aiki ya kawo sauki na rayuwa ga al'umman ghana jaridar daily ta kara da cewa 'yan majalisar sun yi wannan tsokaci ne akan wata wasiƙa da ta fito daga fadar shugaban ƙasa wanda kakakin majalisar dokokin edward do a jaho ya karanta a zauren majalisar wanda ke tabbatar da an naɗa wasu mutane guda uku a matsayin ƙananan ministoci na sashen wanda za su yi aiki a ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi set tafe idan muka leka jaridar da statesman za mu ga ita kuma ta bugo jawabin tsohon shugaba kufuwa inda yake kira ga shugaban kasa john rahman muhammad ya daina babatu a kan wutar lantarki ya mai da hankali wurin gyara ta jaridar da statesman ta ci gaba da rawaito hurucin shugaba kufuwa inda yake musunta zarge da ake cewar gwamnatinsa ce ta gaza magance kalubalen wutar lantarki a cewar shugaba kufuwa dora laifi a kan wani magana ce irin ta 'yan siyasa kuma bata da amfani don haka wannan gwamnati ta ndc ta mai da hankali wurin gyaran wutan ta daina dora laifi a kan wani. da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na gana To madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. magana isa mu hudu na hajinawa ina son amfani da wannan dama da mika sakon taziya ta da gwamnati da noma jihar borno dangane da rasuwar dattijo Dr. Kima Halima Gulu wanda wannan ba karamin rage bane ga al'ummar arewacin Najeriya da ma Najeriya ba daya. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Mai magana Malam Ango malamin makaranta ya wuri jihar Kebbin Najeriya. Dangane da ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da kai a jihar Zamfara na matsalar satan shanu a wannan yankin ubangiji allah ya sa haka shi da mafi zama alheri ga al'ummar jihar zamfara kuma shi kawo ƙarshen matsalar satan shanu da barayi ke a wannan yanki ta jihar zamfara ni mai suna muhammad bello daga mayo balwa eh sagona shine ina mai rawa bindo martanin da ya faɗa a yau cewa duk wanda aka kamo shi da mashin yana tafiya gona ko makamanninsa a masa hukunci irin na 'yan boko haram kuma mu jan adama mun tabbata mu kuma da cikakken sani mun san bindo kisan da yake mana adamawa da rashin salari ya fi na boko haram don baba buhari ya ba shi bel out so biyu don ya biya ma'aikata ya sa su yana cinye su kan hanya a yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. ghana ƙasar da tattalin arzikinta shine na biyu mai girma a yammacin afirka ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki lamarin da shugaban ƙasar jan dramani mahama yake azawa kan zagon ƙasa da tsagiru suke a yankin niger delta na najeriya a baya kasar ghana ita ce ƙasar da tattalin arzikinta yake haɓaka sosai a yammacin afirka amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ta buga fiye da kima da faɗuwar farashin kayayyakin da take fitarwa ya sa ta karɓi bashin dala biliyan ɗaya daga babban asusun bada lamani na duniya imf shugaba barack obama ya ce a amurka za a iya samun ƙaruwar zaman ɗarɗar tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar ƙasar al'amarin da ya ce zai iya faruwa a wata mai zuwa ko baɗi ko kowane lokaci a yammacin jiya laraba shugaba obama ya yi wani zaman tattaunawa ta tsawon awanni hudu a fadar white house da shugabannin 'yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministar shari'a ta amurka loretta lynch da wasu wakilan kungiyar fafutukar kare rayukan bakar fata da ake kira black lives matter da turanci babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya Half Lodso ya yi kira kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki ƙwaƙwaren matakai na gaggawa kan Sudan ta kudu da za su haɗa da azawa ƙasar takunkumin ƙin sayar mata makamai ganin yadda yaƙi ya ɗaiɗaita ƙasar da yake jawabi a kwamitin jiya Laraba. To madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ku har shirin nan na Jummai Ali wato sai bango ya tsage yanzu don kowa da kowa nan sashen hausa musamman sarfil hashin gumel da ya taya hannu gabatarwa da cubahiro jodone da solomon da suka bada umarni sai injiniyan mu zubairu ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku.